dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau mun samu zantawa ne da samari da 'yan mata musamman akan yadda suke ganawa da juna a wannan lokaci na ibada shin ko suna da lokacin ganawa da juna da gurin irin haka Sannoni na ashirin da dai sauransu da wazuzzuka za ga irin wayannan sai a zagaye a tafi wani guraren a je a abubuwan daban za a turo maka da bidiyo inda za ka za ka yi downloading din shi wallahi kana downloading din bidiyon nan za ka ga azumin ka ya lalace ko hotuna ko wayansu abubuwa kuma gaskiya samari suna wannan gangancin zan ji ake mamaki inda na dinga zuwa in na ji dan lungun can sai in ga samari da yan mata ana dan tattaskewa an je can ga ana tattaskewa an je can ga ku biya mu domin jin yadda shirin zai kasance Wa alaikum salam da wa nake magana? Ina magana da masu jiran almasu Kusau. Je so muke dawa mu ji irin ra'ayinka kamar yadda muka saba a kowane sati wannan lokacin muna so mu ji ne duk da dai lokaci ne na ibada lokacin watan Ramadana. Shin akan samari da 'yan mata sukan gana a wannan lokaci ko ko dai sai waya ko ya lamarin yake yanzu? Kwadai kuwa da yake kasan galibi yanzu saboda wannan hanyoyi na na hanyoyin sadarwa na yanar gizo da aka samu na intanet da ya haɗa da facebook da twitter da whatsapp ya hmm. sa kusan yaushe ana ganawa ta wannan hanyoyin wanda kuma wanda ba su da hanyar halin amfani da wannan kafofin sadarwa idan bayan an sha ruwa wasu lokuta za ka ga akan haɗu samari da 'yan mata a yi fira bayan sallolin tarawihi da ake yi bayan sallar isha eh to amma baya ga duk da irin jan kunne da malamai ke ta yi cewar ai hankali da amfani da wayoyin hannu da sauransu saboda akan iya aika da sakon da bai dace ba tunda ba ganin ido da ido ake ba yawanci kuma ana jan kunne gargadi cewa a kiyaye saboda wasu dalilai kana ganin duk da haka misali amfani da wayoyin hannun bai da wata rawa da ke taka ta wajen misali gurɓata tarbiyya ko kuma kawo wata matsala wadda bata dace ba misali a cikin wannan wata gaskiya babban abin da ke faruwa wannan hanya tana taimakawa wurin gurɓata tarbiyya sosai fiye da yadda ma al'umma suke tunani domin akwai abubuwa da suke faruwa ta wannan hanyoyin kafofin sadarwa din wanda yake gaskiya idan ba iyaye sun saka ido sosai ba to za ka samu ma wani kawai dai sunan yana azumin ne amma kusan kamar azumin nashi babu shi saboda akwai abubuwan da suke shiga tsakanin samari da 'yan mata wanda bai dace ba a wannan wata mai albarka kamar wanda ba su da wayoyin hannun sukan gana bayan an gama sallah da sauransu kamar da mai da mai suke tattaunawa misali saboda kaga dai abubuwan da za su tattauna wani lokaci dole a kiyaye ba lallai a tattauna kan al'amuran da aka saba tattaunawa kafin lokacin azumi da sauransu so wani irin abubuwa suke tattaunawa ko ku ya zaka ci game da wannan gaskiya dai abubuwan da ake tattaunawa galibi abubuwa ne wanda yake kusan eh, kamar yadda malamai suke kokarin faɗakar da al'umma musamman matasa kusan kashi saba'in cikin ɗari abuwa ne da ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka na ramadana. jin ra'ayin da muke kamar yadda muka saba a game da lokacin ibada da ake ciki yanzu yadda samari da 'yan mata ke ganawa sukan gana koko dai akan sauƙi ma juna misali koko suna wasu samarin ai wasu magudu aka ce suna yi sai bayan azumi su dawo don kar su bada kayan sallah kuma su bada kayan azumi wasu kuma an ce sukan haɗu ba su magani yan matan sosai ba a bari su haɗa amma saboda lokacin ibada ne iyayensu suna bari su fita su je wurin tafsir ko su je masallaci daga can sai su marin su dare su me zaki ce game da wannan gaskiya ta abin da ka faɗa jarumai ba wanda ba a yi sai dai kuma amma ka san misali yadda ji ana cewa idan kin fita gurin ibada sannan za ki je ki haɗu da saurayin wannan hmm. lokal ɗan mata ne Hmm. irin yan mata dai haka dai na ƙauye za ka ga wanda suke zuwa dandali ko dai su kan samarin ma iyayen za su hmm. akwai saurayin da idan yana zuwa wurin ki a gida za a ce ki daina kula wannan ko kuma hmm. kin san an miki miji a gida amma ce ga wanda sabon saurayin da kika kuma kina son shi to shi ne wannan ake samun yanayin da idan kin fita ne lokacin zaki mai waya ko kuma faɗi a guri kaza daidai dai bai isa dai ya zo kofar gidan ku. wato sai dai hada can wani wuri da shi kenan a waje yawwa saboda ko an ne riga an miki miji ko kuma iyayen ki sun ga ba saurayin da ya kamata a cikin kula bane za su hana shi za su hana shi kula ko ce su daina tsaya to amma ka san ita soyayya mm. ba yadda ba ta faruwa mm. baka san lokacin da zai shiga ba kuma baka san lokacin da zai fita ba sai dai a hankali a hankali in kina jin magana iyayen ki zaki kokari ki yaki ce amma dai ba zai yiwu a ce an raba ki da shi lokaci guda ba kar kuwa wannan shi yake ba da opportunity din in kin fita ki neme shi hmm. wasu ma gaskiya an sun fita ba sallar suke zuwa ba sai dai dama an yi appointment za a yi wuri kaza sai a je a haɗu hmm. sannan kuma maganar guduwan samari lokacin azumi hmm. a yanzu ana samun sauki gaskiya ba su ciwa gudawa ba saboda da kasan sai a ce sai an yi kayan azumi an yi kayan sallah yanzu ko yadda suka sauke kansu sukan yi ɗaya su haƙura da ɗaya To kuma misali da samarin Eh to kamar yadda malamai ke ta jan kunne da faɗakarwa cewar ya kamata a ƙaurace mu amfani da wayar hannu misali lokacin ibada na aika sako ne sauransu saboda wannan yana iya aika sakon da ba zai iya aika ido da ido ba amma tunda baya ganin wanda zai aika sakon yana iya aika da sakon da bai dace ba. Yanzu da zaki game da wannan. Gaskiya jama'a yawanci amma ta su sun san me azumin Ramadan. gaskiya ba a fiye yi ba sai dai ka ce ba wannan wayar da muke amfani da ita ta rage mana ƙwarin gwiwar yin ibada eh to amma kamar wasu samarin daga ciki yanzu da muka shaida da su sun ce wasu ƴan matan ba su ba su za su iya gaya maka wata magana ba amma in ta waya hannu tunda ba ganin ka suke ba suna iya gaya maka kuma me haka ne ana iya faɗa amma kuma shi ne nake faɗa maka cewa su ma yanzu ƴan matan sun san muhimmancin azumin nan saboda ko an sha ruwa ka san ana tura saƙon shan ruwa barka da rana waye ya mutu duka dai wannan text message din da yan mata suke ba a ce yin wannan ba da ma dai kayi magana social network sai ina ce maka ana iya turo da hotunan da in ma mutum ya hau da rana gaskiya zai iya rasa azumin amma magana ta kunkuna duk wannan mai sauki ne eh, amma social network ne ka ko ko WhatsApp in ake maganar sakon ga baki daya ya kunshi komitin ta wayar hannu ne ake aikawa da su okay to gaskiya sai dai bangaren wa'annan in za a turo maka da bidiyo inda za ka za ka yi downloading in shi wallahi kana downloading din bidiyon nan za ka ga azumin ka ya lalace ko hotuna ko wa'ansu abubuwa kuma gaskiya samari suna wannan gangancin mu especially in sun ga budurwa tana son ba ta iya musu magana cewar tsina ba. yawa wannan yawa yan matan ma ana samun da suke irin wannan duk ba za a rasa ba sun ce to ai su samarin sun sun fi ba yan matan laifi cewa yan matan masu suka fi irin wannan aika musu da hotunan yawanci har su sa su rasa azumin su to ai ka san hotuna eh. bari in ce maka misali kamar kala biyu akwai hotunan da za ki ɗauka ke kan kin san surar jikinki a waje in kika tura wa misali namiji ko kuma namiji ya bukata kika ba shi zai iya tunanin wannan hoton kin yi mishi ne da wata manufa shi kuma idan ya tashi zai ɗauko hoton da ya fi wannan lalacewa shi kuma ya tura ne kaga shi kowa abin da ya kawo a ran shi daban to amma gaskiya ni dai yadda nake gani samari sun taka rawar wurin yin wannan abubuwan saboda yawanci ma su suke lalata mutane suke lalata wa ɗan mata tarbiyya iyaye na sun ce wa ya wuri na sai dai alena wa alaikum salam da nake magana Ina sunana mujahid da daga kano to a gurguje muke so mu ji naka ra'ayin kai misali yawanci Eh, malamai suna ta jan kunne da sauransu cewar a kiyaye musamman saboda lokacin ibada wannan wata na azumi na watan ramadana kana ganin kana ana yawancin samari da mata sukan gana a wannan lokaci gaskiya bari da yan mata suna ganawa sosai matuƙa a irin wannan lokaci domin za ka ga waɗansu ma irin wannan damar da suke samu wajen za su gane akwai iyayen da za a ga suna kulawa da yaran to amma kasancewar wannan lokacin ne na ibada a watan azumi ana barin kamar suna zuwa gurin tafsirai musamman ma mata da gurin irin haka salloli na ashirin da dai sauransu da wazuzzuka za ga irin wa'annan sai a zagaye a tafi wani guraren a je a abubuwan daban waɗanda kuma samarin suna samun wannan dama ta jan yan matan zuwa irin wa'annan gurare da za ga su je su irin wani abu gaskiya iyaye akwai wanda suke kokarin su wajen ganin su yi wa su tarbiyya akwai kuma inda kawai sai dai yaran kawai su zo su fita ba tare da sun lura me suke ciki ba me suke ina suka je gaskiya iyaye ya kamata su da jan hankalin ƴaƴansu kan irin wani abubuwan da suke faruwa kada yau yarinya don an gaji ta fita ta an san cewa kamar masallaci ne ko wani guri na karatu haka na addini da mm. gaskiya dai a dinga binciken wato kafin lokacin azumi ba su cika ma fita kenan ba ba su fita sai wani lokacin suke samun dama wasu daga ciki kenan suke fita ai idan na gaya maka waɗansu ma za ka ga cewa har wani lokaci ake samu za ka ga an ce wai final mu ne samari da suke kiran wannan abin da ayi wai ranar karshe irin idan wannan azumin ya zo akwai har wani fati ake da taro na irin wai na karshe za a yi sai an yi wata sharkoniya wadda ba gaira babu dalili bayan sai dai a ji a ɗebi alhaki ma ba lada ba kasancewa za ka ga an yi an ɗebi mata an ɗebi samari an cika ko a mota ko kuma a ɗan wani bayan gari rikici ba za a gan su ba aje a yi ɗan abubuwan da kwata-kwata ba su dace ba kuma yawanci za a ga irin wannan lokaci shi ne waɗanda ba sa suke samun dama. To misali waɗanda kuma misali ba sa ganin juna ta waya hannufa sai ta waya misali suke gana eh, suke zanta da juna fa. Eh to gaskiya waɗanda ba sa ganin juna kamar irin a nesa ɗin nan to gaskiya su dai kasancewa dai ba sa ganin juna sai dai a waya kawai ake ganawa. eh to amma ka san da shi malamai suna ta kira cewar a kiyaye musamman saboda lokacin ibada ne sako aika sako ta waya hannun mutum na iya aika sakon da mai ba dace mutum da ba ganin ido da ido yake ba ko misali wani abu da ba za ka iya yi ba kana jin kunya mutum amma ta waya hannun ne za ka iya yi me za ka ce game da wannan sai gaskiya da akwai waɗanda za ka ga ba sa iya furta amma idan ta saƙo ne za su iya furta shi ko ta yaya ne za su rubuta su aika da mutum irin wannan ma tana kasancewa tsakanin samari da 'yan mata a wannan lokacin domin a yanzu za ka cewa mutum ya ɗauki tsawon lokaci da yi bacci ba ana samun irin wannan ga sun ya kira budurwarsa an daɗe ana yin maya abin da kuma dai kamata a tashi a yi ibadu hmm. wannan lokaci ne na falala da za ka samu lada ninki ninki da hmm. amma sai ya kasance an yi ana ta waya ana ta waya ka san kafin yawan mota sadarwa suna ba da tayan ɗin nan na bonanza. Irin wani A eh. lokacin ma ana iya wasu ana yin amfani da irin lokacin a amfani da shi. Kin a gaban kowa san ku. Ina magana da Abubakar Musa. Yadda tarbiyya take a yanzu a wannan lokaci na ibada samari da 'yan mata shin sukan ma haɗu kuwa ko dai saboda na ga lokacin ibada ne ya kamata a ci an kiyaye gaba ki daya. Shin akan haɗu ko ku ya mai ke faruwa ya lamarin yake? gaskiya ana haduwa saboda akwai lokacin da kawai na kama zaga gani saboda an daina yi zance ana zance ko ba a yi eh. wallahi zan ji ake mamaki inda na ringa zuwa in ji dan lungun can sai in ga samari da yan mata ana dan tattaskewa an je can da ana tattaskewa an je can da hmm? ah, ya ya ya wata abin ya canja to aiki ne saboda ana malamai na ta kira cewa lokacin ibada ne ya kamata a kiyaye ko da ma misali ko da shi an ce waya hannu ana ma aika da sako ta waya hannu amma wasu kuma sun ce a lokacin ma ne ma aka fi aikawa da sakonnin banza saboda ba ba ido da ido ake ganin juna ba ta waya ne wani zai iya aika da sakon da in yana ganin suna ganin wani ba zai aika da shi ba wanda idan idan a baki da baki ne sai akwai macen da idan a baki da baki ne ba za ta iya faɗan wasu abubuwan ba amma ta hanyar waya ko sako ko kuma magana ta waya za ta iya faɗa wa duk abin da kake so kai shi ma kuma na mazan su ma akwai mazan da wanda ba su iya faɗa wa ba su iya faɗa wa mace magana baki da baki ba amma idan da waya za su iya gaya mata duk abin da suke so sannan daga nan kuma za a kulla wata sabuwar dangantaka ta waya wadda hmm. idan an zo za a yi ta kuma a yi ce. to kamar misali da aka ce yawanci wasu iyayen ba su barin ɗinsa su fita sai wannan lokaci in sun fita kuma in suka fita kuma daga nan ne samarin ke yaudarar su zuwa wasu wurare suna yin wasu abubuwa da ba su dace ba me za ka ce game da wannan a tabbas ana haka za ka ga wasu iyayen kamar bunonu suke yi ya ki barin yarinya ta fita wai saboda an ga yanzu watan azumi ne za su je su ibada bayan zuciyar yaran su ba ta kafa akan ayi ibadar ba su dama akwai abin da suke so sai su Allah ya ara musu lokaci su je su samu lokaci da samarin sai ga suna fita din sai a kira saurayi to zan fito daidai waje kaza sai ka an hada a wannan za mu hada a waje kaza wato me yakon zuwa wurin tafsir ko wani ya faru na da eh yawa me yakon a tafi masallaci ko ko zuwa wajen tafsir sai ga abin ya canja tsari To ma sauraro abin da ya zo wa kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin biyo nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Mai kuɗi kake ko fasalanka a watan gaza ka yo azumi sarki kake ko gwamnati ne a watan gaza ka yo azumi wasi ka shi ana yi tsayi duka ko ina sai azumi

shaga to baka ji ba mata miji suna yin azumi ba sa kula da juna ba sai in dare kade yayowa ne rayuwa ta kan koma ramadan wata bautar Allah ramadan wata mai girma ramadan wata ibadar Allah a cikin shi ne ake samu eh, mata ku kara dajin girki a cikin watan alfarma in mai sharuwa mun sallah kafin zai kama yan kasuwa ku soke farashi domin wata da salama ya dukansa an ɗaure tun farkon watan da ya soma ramadana wasu ko kuma suke har da su gasar baki don ramadana wasu fanke suke ko awara sarba ta don ramadana da har ruwa na bude baki wasu karaba ramadana Na suka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa da hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala goma na marmari goma wuya